يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله تشيبير الدين المسلم المسلمين ندار الإسلام وأنا ونجشاقو من نمبر إشاشدا لو شابين كومبلس دارو دارو نبار نونتي كسور ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farancin gabatar muku na MP3 na tasirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah da biyu da mutuwa yana da littafin tafsiri da ake kiransa tafsirul baharil muhit a juz'i na farko shafi na 249 yace wa wajhu munasabati hadhihi al-ayati bima qablaha wato dangantaka da take tsakanin wannan ayar da kuma ayoyin da suka gabace ta domin Allah madaukaki ya kawo kisoshi da yawa na irin abubuwa da suka auku tsakanin banu Isra'il da annabi Musa alaihi salam wanda a ƙarshen kisosin ne Allah ya kawo wannan wannan bayani shine abu hayyan ya ce to dangantakar da take tsakanin wannan aya da kuma ayoyin da suka gabace ta annahu taqaddama zikru mukhalifatihim mukhalafatihim li anbiya'ihim ayoyin da suka gabata sun yi bayani akan yadda banu isra'il suka dinga sabawa annabawansu wa takzibuhum lahu da kuma ƙaryatawan da suke ma annabawa aksara anbiya'ihim galibin annabawa wato za ka samu banu isra'il sun karyata su sun saba musu ba sa musu biyayya فناسب ذلك muraja a الآية an تضمنته wal ina والتعنت marra ba da marra domin haka wannan aya da za mu karanta zuwanta a wannan mahalli ya dace saboda ayan tana bayanin irin tsagerancin banu isra'il da taurin kansu da fitsararsu da fanɗare da suke wa annabawan Allah a farkon fatiha dama da Allah maɗaukakin sarki ya shirya ƙur'ani sai ya fara kawo fatiha fatiha ɗin nan ta'addu'a addu'a ce musulmi yana roƙon Allah ya tsare shi kada ya bi farki irin na waɗanda Allah ya yi fushi da su waɗanda Allah ya fushi da su ɗin nan su ne banu isra'ila yahudawa don haka surar da ta biyo bayan fatiha suratul bakara Allah maɗaukaki ya kawo dalilai ya maka bayani waɗanda suka sa Allah ya fushi da su ɗin ba wai haka nan kurin bane suratul bakara ita take bayyana dalilai filla filla ɗaya bayan ɗaya na abubuwan da banu isra'ila suka aikata wanda dalilin abubuwan nan ya sa Allah maɗaukaki ya fushi da su da fatan ku musulmai ku ankara ku yi hattara ku kiyaye kada ku aikata irin abubuwan da suka aikata abin da ya auku a kansu na fushin Allah ya auku a kanku Allah shi kare mu abu hayya ya ce don haka ita ma wannan kissa da zamu karanta abu ne wanda ya auku tsakanin banu isra'il da annabi musa alaihi salam na irin tawaye da suka dinga yi ma annabawan Allah to ya ce wa qad qawwala al fi hadhihi al-hikaya sai dai kuma malaman tafsiri sun tsawwala kissoshi daban-daban game da wannan aya an samu hikaya iri-iri labarai daban-daban li'adami nassin sarihin saboda rashin nassi karara daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani nassi guda da aka samu ga yadda wato labarin ya auku tsakanin annabi Musa da banu Isra'il a bisa ga wannan yasa aka samu hikaya daban-daban labarai iri-iri zan gaya muku kaɗan daga cikin waɗannan wato kisoshi a na farko labarin yana cikin sunanul bai haƙi a mujallar na shida shafi na 220 ubaidatu salmani wanda yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sahabban manzon Allah Allah ya ji kansu ubaidatu salmani shi ya ba da labarin kun ga labarin kenan bai isa ga sahabin manzon Allah ba bare ma ya isa ga annabi Muhammad amma labarin ya samu asali daga gurin tabi'i ya ce kana rajulun min bani isra'ila a wato a zamanin annabi musa akwai wani mutum wanda ya kasance eh, mawadaci ne amma kuma bai haihuwa yana da wadata yana da dukiya amma Allah bai ba shi haihuwa ba kasan irin wannan yana aukuwa a kowane zamani kuma a cikin kowace al'umma to irin haka ya auku tattare da wani mutum a zamanin annabi musa alaihi salam kana rajulun min isra'ila aqiman la yuladu lahu wa kana lahu malun kasirun mutumin bai haihu ba sannan kuma gashi yana da dukiya mai yawa Wakana ibnu akhihi warisahu amma yana da ɗanwansa ko dan kaninsa ɗan dan uwa shi wannan ɗan dan uwan nasa shine wanda zai gaje shi da ya mutu to shi wancan yaro shi ko ya gaji? yana jira ya samu gado dan uwan ubansa ya ki mutuwa baya son a samu dadewa domin kada Allah ya arzuta mutumin da samun haihuwa kaga idan ya samu haihuwa to shi kuma ba zai samu daman gado ba to tunanin zai mutu yau gobe ne mutumin dai sai tsawon rai yake shi wannan bayahude talahu sai ya yi shirin kashe wannan mutumin ya shirya makirci ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kashe shi da ya kashe wannan ɗan wato babban nasa sun mahtamala hulailan sai ya ɗauki gawan cikin dare fawa ba'ahu ala babi rajulin minhum sai ya tafi ya ajiye a kofan gidan wani mutum ma sun asbaha yadda ihi alaihim da gari ya waye sai ya taho yana da awar ai waɗannan mutane su suka kashe marbaffa domin haka dole ne kawai a ɗauki fansa rigima ta kaure dama banu isra'ila ba kabila guda ba ah, suna da gida-gida daban-daban har guda goma sha biyu hatta ta sallahu wa rakiba ba'dhum ila ba'd wato har da ya kai ga ah, sun shiga sun daura makamai kuma abin ya kai ga dai za su yi hada da juna to da rikici ya kusa ya kaure tsakaninsu a dalilin samun gawon wannan mutum a kofan wani daga cikin ah, mutanen banu isra'il faƙala zaun ra'ayi minhum akwai masu hankali daga cikinsu sai suka ce me zai sa mu tsaya muna faɗa da juna alama ya kuturu ba ba'aba me zai sa mu tsaya muna yaƙi da juna wa hadha rasulullahi fikum ga annabin Allah yana cikin idan wani abu ya rikice muku me zai hana ku kai masa tunda an samu gawa da safe a kofar gidan wani waɗancan yan uwan mamaci suna da awar shi mutumin da aka samu gawan a kofar gidansa shi ya kashe wancan mutumin su ko waɗannan suna cewa ba shi ba ne kaga abin ya zama ilimin gaibi ko to ai annabawan Allah sun san gaibi wa hadha rasulullahi fikum ga manzon Allah a cikin ku dan me za ku tsaya ku yi yaki da juna a tafi mana same shi a kai kuka fa a tawo suka zo ga annabi Musa fa zakaru lahu suka ce markaji kaji ga abin da ya auku al'amari yana so ya kai ga yaƙi mu sai annabi musa ya ce musu to inna allaha ya amurukum an tasbahu bakaratan allah yana umurtan ku za ku yanka saniya ku je ku yanka saniya in kun yanka saniya allah zai tada wannan gawa za ta tashi kuma za ta faɗi wanda ya kashe ta ta amma saboda raunin imani da kuma rashin hankali irin na banu isra'ila wai kuma nan take sai suka ce a tattakhizuna huzwa yanzu ba a kake mana kai kuwa ka ce mana wai mutumin nan zai tashi yaushe aka taɓa samun mamaci ya tashi kala sai annabi musa ya ce a'udhu billahi an akuna min jahilin ina neman tsarin allah akan in kasance cikin jahilai wannan yana gwada muku mutane ne masu yawan sabawa ga annabin allah kuma marasa hankali dan in ban da rashin hankali kun tabbatar wannan mutum annabin allah ne har kuma kun yarda cewa zai iya roƙon Allah ya tona asirin mutumin da ya kashe wannan mamaci ɗin sannan da ya faɗa muku magana har kuke shakka wannan ita ce hikaya ta farko wadda take da asali daga ubaidatu salmani hikaya tana cikin sunanul baihaqi a mujallar na shida shafe na 220 akwai kuma hikaya ta biyu wadda take cikin jami'ul bayan littafin tafsirin na imamu tabari hadisi na 980 al-imamu tabari ya jingina wannan hikayar ga al suddi wanda shi ma yana cikin malaman farko Allah ya ji kansu har yanzu dai bamu samu labari wanda yake ya haɗe ya isa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wancan labari an same shi daga ubaidatu salmani wannan labarin daga al'imamu suddi shi kuma ya ce kana rajulun min bani isra'il muksiran min al-mal akwai wani mutum daga cikin banu isra'il yana da yawan dukiya mutum ne mai yawan dukiya kun ga kissa tana kama da waccan to sai dai a wannan labari aka ce wa kana lahu ibna yana da ya mace ya haifi ya mace kun ga wancan labari na farko an ce mutumin ba shi da koda sai dan wansa ko kaninsa wato dan dan uwa wanda shi zai gaje shi to a wannan hikaya ko aka ce a'a yana da ya mace ita kadai ya haifa bai da ɗa namiji wa kana lahu ibnu akhin muhtajin kuma yana da dan dan uwa shi wannan dan dan uwan nasa kuma talaka ne mabukaci yana da bukatan abu biyu yana da bukatan ya samu jari kuma yana da bukatan ya auri yar wannan mutumin saboda in mutumin ya mutu shi ma zai shiga gadonsa kun ga hikima sake nan fa khataba ilaihi eh, eh, ibnu akhihi ibnatahu sai shi wannan dan dan uwan nasa ya taho ya nemi zawarcin ita wannan yar tashi wato akan cewa yana son ya bashi yarsa da aure to shi wannan bakon nasa fa aba an yi zawujahu iyaha yake auren masa ya kiya auren masa da yarsa fa ghadiba al-fata sai yaron nan ya fusata shi wannan saurayin wa qala wallahi la aqtulunna ammi yace na rantse da Allah sai na kashe baffana din nan ba dai ya hana ni auren yarsa ba to zan yi dalilin da zan kashe shi wala akhuzanna malahu kuma sai na amshi dukiyar da yake tsoron kada in shiga gadonta wala anki hanna ibnatahu kuma zan auri yarsa wala akulanna diyatahu kuma sannan in ci diyarsa kun ga zai samu riba kan riba idan ya kashe shi zai samu daman auren ƴar tashi kuma zai ci diyarsa tunda yana cikin wato ‘yan uwansa na jini ana nan har dai aka samu labarin wasu ‘yan kasuwa sun kawo sun zo wannan gari a tajirai to sai ya taho ya same shi da ya zo ya same shi ya ce masa na taho ne domin neman alfarmaka وقد قدم التجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال يا عمي انطلق معي ina roƙonka ya kai bafana ka taimaka ka zo mu je tare da kai kai dai mawadaci ne kowa ya san ka ina son wato ka zama min mai lamuni an samu attajirai sun kawo kaya ni ba su ni ba amma kai an san ka don haka idan muka tafi har ka sa baki za su yadda su bani eh, kayan su din nan wanda ni ma zan juya in samu wani abu a jiki a ta dalilin to da babban nasa ya ji wannan magana sai ya ce eh, wannan babu laifi gaskiya ne mu je fakaraja al'ammu ma alfata lailan suka hita cikin dare a kan cewa za su tafi wajen waɗannan attajirai domin shi babban nasa ya sa baki su taimaka su ba shi jari yace fa innahum idza ra'auka ma'i a tsauni idan sun ganka tare da ni za su bani amma in na tafi ni kadai tunda ni dai ba ni da shaida ah, ni ba mawadaci ne bare in samu kyakkyawan shaidan cewa zan iya mai da kudin kayan nan idan an bani yaushe kake son mu je yace cikin dare kaga dai akwai mugun shiri a ciki yace to shikenan in ka shirya sai ka zo mu tafi dare na yi wannan saurayi ya tafi gare shi falamma balaga shekhu zalika sirdu a sabti lokacin da tsohon nan ya fita tare da wannan saurayi har suka isa ga unguwar wancan zuriya ta banu isra'il din ya tabbata sun bar unguwansu sun shiga wata unguwa domin suna zama unguwa unguwa daban-daban bisa la'akari da kowace kabila da ya tabbata sun fita daga wato unguwar da suke sai ya ɗauki wuka ya daba masa ya kashe shi sai ya bashi anan matacce sun maraja ila ahlihi ya koma gida dama da daddare ne abin ya auku don haka babu wanda ya ga lokacin da ya fita tare da shi kaga babu wanda zai ba da shaidan cewa shi ya kashe shi dan ba wanda ya gan shi a hanya falamma asbaha da gari ya waye ja'a ka annahu ya tulubu ammuhu sai ya tafi gidansa misali a bafana na aka ce ai bafa bai kwana a gida ba lafiya a'a to ya taba an taba samun irin wannan ya auku a ce dattijo kaman wannan bai kwana a gida ba ya kamata ku fita mu je neman sa shikenan aka fito kamar dai ana neman sa a bi wannan unguwa a je waccan unguwa sai aka tarar da gawansa a tsakanin waccan unguwa inda ya kashe shi ka annahu la yadri aina huwa kamar dai bai san inda yake ba falam yajidhu fan nahwahu ya taho wurin fa idza huwa bidhalika sabt mujtami'ina alaihi sai ya samu mutanen wannan unguwa zuriyan banu isra'ila sun haɗu kan gawan ana dubawa gawan waye wannan kuma ya aka yi waye kashe shi ana ta mamaki da zuwa ya gansu fa akhadhahum sai ya kama su yace to ai shikenan shi ya samu waɗanda suka kashe mar bafa a'a mu ma zuwa muka yi muna mun ga gawan ba mu san wanda ya kashe shi ba yace a'a ba unguwar ku aka same shi ba ai ba wani abu illa ku ne kuka kashe shi qataltum ammi kun kashe min baffa fa addu ilayya diyatahu sai ku bani diyasa kun ga bukatar sa ta biya waja'ala yabki ya dinga kuka wa hasu turaba ala ra'sihi ya ɗebi kasa yana zuba wa kansa wa yunadi yana kururuwa yana ihu wa amma hu na sun kashe min kai kukan munafinci yasa aka ce da kukan barawo kukan mutane uku karya ne ko in ba ɗaya to farafahum ila Musa sai ya tashi ya kai ƙara gurin annabi Musa ya ce ya rasulallah na samu gawan bafana a unguwar zuriyar banu isra'ila kaza don haka lallai ina tuhuma su suka kashe min shi a alaihim biddiya shi kuma annabi Musa sai ya ce to sai ku biya diya tunda an samu gawa a wajen ku faƙalu lahu suka ce masa ah ya rasulallah ya kai annabin Allah yanzu ka yi hukunci cewa mu muka kashe wannan mutumin don haka nan mu ba da diyarsa to abin da muke so ud'u lana ka roƙan mana Allah hatta ya tabayyana lahu man sahibuhu muna son ya gane waye daga cikin mu wanda ya kashe masa baffa fa yu'khad eh, sahib eh, abin da sahibul jarima kaga za a kama wanda ya yi laifin saboda yanzu in mun biya diya mun tafi dukkan mu za a rika tuhumar mu ne muka kashe wannan mutumin amma muna roƙonka kai ka roƙan mana Allah ya tona asirin wanda ya kashe wannan mutumi daga cikin mu kaga an ayyana shi na'am za mu biya diya din suka ce fa wallahi inna huwa alaina la hayyina wallahi diyasa a bace mai sauki gurin mu ba wai muna ganin ta yi yawa bane walakin nastahayi an nu'ayyara bihi sai dai kuma muna jin kunya a ce an ana kushe mana a aibanta mu da shi domin wannan zai bi tarihin mu duk inda aka gan mu mun wuce za a ce kaga san wane to amma idan ka taimaka aka gane mutumin da ya kisan nan shikenan Allah ya kare mu shine sai annabi Musa ya ce to inna Allah ya amurukum an tasbahu baqara Allah yana umurtan ku je ku yanka saniya idan kun yanka saniya Allah zai fallashi asirin wanda ya kisan nan da jin haka kuma sai suka ce a tattakhizuna huzwa yanzu izgili kake mana me ya gama saniya da tada mutum a yanka saniya saboda za a tada mamaci kaga an yi asaran biyu ko wancan ya mutu sannan kuma a zo a kashe saniya saboda za a tada wani kala sai ya ce a'uzu billahi an akuna min jahilin ina neman tsarin Allah a ce na kasance cikin mutane jahilai wannan ita ce hikaya ta biyu hikaya ta uku tana cikin littafin ibnu abid dunya Allah ya ji kansa ibnu abid dunya din ya rubuta wani littafi da ya masa suna man asha ba'dal mauti sunan littafin kenan wannan littafin ya kunshi labarin mutumin da ya rayu ne bayan ya mutu wato ya rubuta littafi akan labarin mutanen da suka tashi bayan mutuwa a wannan duniya shi wannan malamin babban malami ne a tarihin musulunci Allah ya ji kansa to shi kuma ya kawo nashi hikaya a cikin wannan littafin man asha ba'da al a shafi na 54 ya jingira hadisin da Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun ga waccan hikaya ta farko an same ta daga gurin tabi'i ubaidatu salmani hikaya ta biyu an same ta daga gurin tabi al-imamu suddi amma wannan hikaya ta uku an jingina ta da sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce to asalin yadda labarin ya kasance kanat madina ta nufi bane isra'il akwai wasu birane guda biyu ne a zamanin annabi musa birane guda biyu na banu Isra'il. huma hasina walaha bun ɗaya daga cikin biranen tana da wato ganuwa, tana da katangan da aka zagaye ta wannan birnin gaba ɗayanta, an zagaye ta da ganuwa, kuma tana da ƙofofi, kamar yadda ka sani a tsofin garuruwa nan arewa suna da ganuwa kuma ana musu ƙofofi. To Abdullahi bin Abbas ya ce zamanin Annabi Musa akwai garuruwa guda biyu ɗaya daga cikinsu tana da ganuwa kuma tana da ƙofofinta. wal ukhra khariba amma ɗaya garin ɗaya alƙaryar da take gefen wannan ita kuwa ta zan kufayi wato tamfar tsohon gari da sabon gari fakan ahlul madinatul hasina amma kuma kowane ɗaya daga cikin garuruwa biyu nan akwai mutane da wannan sabon garin da wancan tsohon garin fakan ahlul madinati alhasina su waɗannan mutane da suke cikin birnin nan da yake da ganuwa idan amsa idan yamma ta yi aglaku abuwa ba sai su kulle kofofin garin su sa a kulle kofofin garin gaba ɗaya don haka ba mai shiga garin fa idza asbahu idan gari ya waye kamu ala suril madina sai su hau kan ganuwan wannan birnin kafin su buɗe kofan garin sai an hau kan ganuwa an leƙa an zagaye garin ana kallon me ya auku ta bayan gari tunda an tabbata dai ba abin da zai shigo tunda kofofi na kulle to ranar da gari ya waye masu tsaron kofa suka zagaya wannan ganuwa suna dubawa abin da ya auku ta bayan ganuwan fa nazaru suna dubawa hal hadasa fiha fi ma haulaha hadisun shin akwai wani abu da ya auku zagaya wanda suke fa asbahu yawman wato ranan wata rana suka tashi fa idza shaykhun qatilun matruhun bi asli madinatihim suna zagayawa sai suka hangi ai gagawar wani tsoho an kashe shi a cikin dare an jefa a daidai wato gindin ganuwa ganin haka fa aqbala ahlul madinatil khariba mutanen wancan tsohon gari sai suka taho suka ce mu fa mun rasa wani mutum daga cikin mu ana dubawa sai gagawa nan a gindin ganuwa sai mutanen tsohon garin suka ce to qataltum sahibana ku kuka kashe mana dan uwanmu saboda gashi an same shi an samu gawansa a jikin a gindin ganuwar فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل مدينتهم فأقبل أهل المدينة الخربة فقالوا قتلتم صاحبنا وابن أخ له شاب يبكي عنده قاوانا دم ببانسا ينا كوكا كسدشي ويقول شي wannan dan dan uwan mamacin yana cewa qataltum ammi kun kashe babbana kun kashe babbana yana ta kuka faqalu su kuma mutanen wannan birni suka ce wallahi ma fatahna madinatana munzu akalaknaha tunda muka kulle kofofin wannan ganuwa ba mu bude ta ba mu bude kofa guda ba har gari ya waye saboda haka ba mu muka kashe shi ba kuma bare ma ba a cikin garin aka same shi ba a waje da gari ne tunda a bayan ganuwa aka same shi domin haka mu ba za mu yadda akan cewa mu ne muka kashe shi ba to su waɗancan mutanen wancan tsohon garin suna da awan waɗannan su suka kashe shi waɗannan ko suka ce ba su bane rigima ta kaure sai suka je ga annabi Musa alaihi salam wanda Abu Hayyan yake cewa sunan mutumin Amilu wanda aka kashe shi din da suka kawo gurin annabi Musa shine annabi Musa alaihi salam ya ce musu to lalle Allah zai tada wannan mamaci kuma zai bayyana labarin waɗanda suka kashe shi amma da farko Allah yana umurtan ku ku yanka saniya faɗin wannan magana su kuma suka yi masa gardama kaga an samu kissa ta hudu riwaya hikaya ta abin hikaya ta uku dangane da labarin abin da ya auku a zamanin annabi Musa alaihi salam hikaya ta hudu yana cikin tafsirin ibnu jarir a mujallar nabi shafi na 121 ita ma wannan hikaya an jingina ta ga abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ita wannan hikaya ta bambanta da waccan da ibnu abidduniya ya kawo a cikin littafinsa man asha ba'dal mauci ibnu abbas ya ce inna shaykhan min bani isra'ila ala ahdi musa an samu wani tsoho yana cikin banu isra'ila a zamanin annabi musa alaihi salam kana muksiran min al-mali yana da dukiya da yawa wa kana banu akhihi fuqara ala mal lahum yana da ƴaƴan dan uwa kun ga labarin ya saba ma sauran a wannan hikaya aka ce lalle an samu mutum mawadaci cikin banu isra'il yana da dukiya ba shi da ɗa amma kuma yana da ƴaƴan dan uwa kaga ba ɗaya ba kenan yana da dan uwa dan uwansa ya haifi ƴaƴa da yawa kuma sannan yaran dan uwan nasa duk talakawa ne shi dan uwan nasa ya mutu kaga su ne magadansa kenan wa kana shaykhul awwal da lahu abdullahi ibn abbas yace shi tsohon bashi da da wa banu akhihi rasatuhu su ƴaƴan dan uwansa dinnan su ne magadansa fakalu sai suna cewa laita ammana kad mata kai ina ma a ce babban mu ya mutu irin wannan talauci da babba ya mutu kaga da mun fita daga wannan takaici fa warisna malahu sai mu gaji dukiyansa kawai wa hu taqawala alaihim Allah ya muta Abdullah ibn Abbas yace shi ko Allah sai ya kaddara wannan tsohon zai dade a duniya bai mutu ba bana ne zai mutu tsoho sai wucewa yake a'a su suna nan suna jiran su yi gado dukiyar banza tsoho bai mutu ba fa atahum shaitan sai shaitan ya rikida ya zo musu a matsayin bako ya ziyarci gidan suka karbe shi hannu biyu bayan an sauke shi ka san in kayi bako zaka zo ku yi hira ana dan tattaunawa shi ko shedan da ya da ya taho a siffar mutum ya zo da siffa na mutumin kirki dattijo mai iya bada shawaran kwarai bayan sun ci abinci ana dan hira sai ya ce musu oh irin wannan talauci da kuke fama da shi hallakum e, ila an taktulu amma kun fatarisu malahu amma dai abin to ko da kun fi sani ci amma kuna da baffa mai dukiya to ana irin wannan wahala kaga ishara za a marko ishara za a musu ba za a kawo kai tsaye a ce ku je ku kashe shi ba ana wahala kuma ga baffa da dukiya to amma dai kuka san gaskiya al'amarin ya dai sa musu wasu wasi ko bayan ya tafi dama bukatar sa nan shi yasa ake cewa min sharril waswasil khannas jefa ma waswasi zai yi ya barka wannan wasu wasi da ya sa musu bayan ya tafi sai suka ringa tattaunawa ah kun ga tijon nan da muka ya bakunce mu jiya ya fayi mana wata wani shagube kuma maganar nan anya ba gaskiya a ciki tsohon nan fa shi har yanzu bai mutu ba a'a abin da ya kamata shine mu shirya yadda za mu yi mu kashe shi in mun kashe shi a bisa shawarar iblis ya ce musu wato garri mu ahlal madinati allati lastum eh, bihadi ya tahu kaga in kun kashe shi kun jefa gawansa a waccan unguwan sai a kama mutanen unguwan da laifin cewa su suka kashe muku dan uwa su biya diya kuma ku ci gado kaga riba kan riba shikenan suka koyi shirin haka Abdullahi ibn Abbas ya ce wa zalika innahuma kana ta madinatayn yace domin alƙarya biyu ne gari biyu ne a zamanin Annabi Musa a wannan hikayar haka ya faɗa ya ce kanu fi ihdahuma su suna ɗaya daga cikin alƙari biyu ɗin shi kuma babban nasu yana wancan wa kan alƙatilu iza qutila a zamanin annabi Musa idan aka samu gawa da safe tsakanin gari biyu to abinda ake ne sai a kwatanta nisa da ke tsakanin tazaran gawan wato nisansa da wannan gari da kuma nisansa da wancan gari yanda ake yi kenan a wancan zamani yace kisa ma bainal qatil wal qaryatayn fa ayyatuhuma kanat aqraba ilayhi gurrimat diya duk garin da aka samu gawan ta ta kusa da shi to mutanen wannan gari su suka kashe wannan mutumi don haka su za su biya diyarsa to shaidan da ya taho abdullahi bin abbas ya ce wa innahum lamma sawwala lahum shaytanu zalika lokacin da shaidan ya wato kawata musu haka ya jefa musu wannan wasu wasi ya ba su irin wannan shawara sai suka yadda kuwa suka ɗauki eh, shawarar da ya ba su amadu ilaihi faqataluhu suka tafi ga babbansu suka kashe shi sun huhu ala babil madinati allati laysu biha da suka ɗauke shi a maimakon masu su jefa shi a rabin hanya misali tsakanin garinsu da wancan garin sai suka ɗauke suka kai gawan har gindin ganuwan wancan garin kaga kan ma a yi wani ja'in ja waɗancan su suka kashe shi kawai kara bata lokaci washe gari nan da na a karɓo diya ko idan an samu gawan tsakanin garuruwa biyu ai kaga dole sai an tsaya bincike falamma asbaha ahlul madina lokacin da gari ya waye mutanen wannan gari ja a banu akhi shaykhi faqalu sai yan uwan waɗannan eh, yan uwan tsohon da aka kashe wato su waɗannan yara sai suka je eh, suna da awar cewa mutanen wannan gari da aka samu gawa a wurin su su suka kashe musu dan uwa suka ce an muna kutila ala babi madinatikum ga babban mu an kashe shi a daidai kofar garin ku fa wallahi la tagramunna lana hu dole sai kun biya mu diyarsa ku ne kawai kuka kashe shi mutanen garin suka ce naqsimu billahi muna rantsuwa da Allah ma katallahu ba mu muka kashe shi ba wala alimna qatilan ba musamma wanda yayi kisan nan ba wala fatahna baba madinatina kuma ba mu bude ma kofan garin mu ba munzu ogulika hatta asbahana tunda aka kulle kofofin gari jiya da yamma har gari ya waye ban bude ba bare mu san wa ma yayi wannan kisa ce to mu dai mun samu gawa a gindin ganuwar ku don haka ku ne suka ce su kuma ba su bane kaga rikici ya kaure fa amadu ila musa shine suka tafi ga annabi musa alaihi salam suka bashi labari wannan sai ya zama dalili in ji abdullahi bin abbas da allah ya saukar da umarni ga annabi Musa cewa su yanka ta saniya idan sun yanka saniya Allah zai fallashi wanda yayi wannan kisa wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa da gaya musa haka sai suka ce yanzu izgili kake da mu izgili kake da mu sai ya ce a'udhu billahi an akuna min al ina neman tsarin Allah akan in kasance cikin mutane jahilai wannan shine ta'annuci na farko da suka yi wa annabi Musa alaihi salam suka ce kana riƙon mu abin ba'a yanzu annabin Allah shi zai yi ba'a annabawa na'am suna wasa amma duk kalmar da za ta fito daga bakin annabi ko ta wasa ce to da gaske ne annabawa ba sa faɗin magana wadda take karya. don haka wannan magana da suka yi annabi Musa cewa ya yi ba'a da su ko ya musu izgili wannan shine ta'annuti na farko wadda shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa a cikin majmu'u fatawa a mujallar na bakwai shafi na ɗari da bakwai yace mastafadu an salafi min as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin bayani da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi sallam da tabi'ai da malaman farko labari mai yawan gaske game da wannan kisa min annahum umiru uh, bi baqaratin mutlika Allah ya umarce su ne cewa su je su yanka saniya ita wannan saniya an sake ta ba a kayyade ta ba an sake kalmar saniya an ce ku je ku yanka saniya tunda Allah ya ce ku yanka saniya sahabbai da tabi'ai da malaman farko duk baki ɗaya fahimtar su ita ce da za su kama saniya falau akhazu baqaratan min al-baqar da sun kama saniya guda daga cikin shanu kowace iri fa zabahu ha suka yanka ajza'a anhum da ya isa musu kuma nan take da Allah zai tona asirin wanda ya wannan kisa walakin sai dai shaddadu sai suka yi izgilanci suka tsananta ma annabi Musa wa shaddada Allahu alaihi shi ko Allah sai ya tsananta musu wato shi Allah yana saukar da hukunci ne gwargwadon halinka in kana da sauki to Allah zai sauwaka maka in kana da tsanani Allah sai ya tsananta maka shine abin da ake nufi da inna Allah la yamillu hatta tamallu idan kun sassauta Allah ya sassauta muku in kun tsananta Allah ya tsananta muku in kuna ibada Allah ya ba ku lada in kun bari ya bar ba baku lada ko to haka abin yake Shekul Islam ya ce sahabban annabi da tabi'ai da malaman farko sun Ah, fahimtar su ita ce lallai da a ce banu isra'ila a lokacin da annabi musa ya ce musu ku yanka saniya da dai a wannan lokaci sun ɗauki umarninsa sun yanka saniya kowace iri to da ta isar musu da nan take allah ya tada wannan mamaci kuma ya faɗi wanda ya kashe shi shekul islam ya ce wal ayatu nukratun fi siyaqil ithbat aya ta zo da nukura amma tana tsari na tabbatar da al'amarin inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara an tasbahu bakara ko ku je ku yanka saniya saniyar nan ba ayyana ta ba don haka ta zo nukura amma kuma tana tsarin tabbatar da an tabbatar da kowace iri ya amurukum yana umurtan ku ku yanka saniya kaga fahimtar ka saniya don haka duk saniyar da ka yanka tana isarwa fahiya mutulika shekul islam ya ce don haka na an sake kalma kowace irin saniya suka yanka allah madaukakin sarki zai isar musu akanta akan wannan aya al'imamu malik Allah ya ji kansa yana amfani da wannan aya a matsayin hujjar cewa ita saniya ba a soke ta kamar yadda ake soke rakumi ka san raƙumi sukansa ake ko to wannan aya ta gwada mana saniya mai ake yi ba sukanta ake ba yankawa ake don ku Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tazbahu Allah yana umurtan ku yanka ashe kun ga ba a sukan saniya ko ka duba al-mudawwana na imamu Malik a mujallal na uku shafi na 65 yace azabhu fiha a habbu ilayya li'anna tabaraka tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara an tambayi Imam Malik shin ita ma saniya ana iya soke ta kamar yadda ake sauke rakumi shine yace eh to da za a soke babu laifi amma ni a fahimta na yankan saniya shi yafi don Allah ya faɗa yace inna Allah ya'murukum an tazbahu kaga da su kan saniya ake da bai kawo kalmar tazbahu ba yace fa inna zabha ahabbu ilayya fa in nuhirat ukilat yace amma da za a soke saniya maimakon a yanka ta fahimta na saniyan nan halal ce za a ci nama amma dai yanka shine mafi dacewa da saniya kamar yadda suka yafi dacewa da raƙumi Allah ya ji kansa to wannan maganar da suka yi cewa a tattakhizuna huzuwa kana rike mu abin izgili kana ba'a gare mu ya kai annabin Allah wato wannan ba tambaya suke ga annabi Musa ba mamaki suke yi litta'ajjubi suna mamaki ne yaya annabin Allah zai ce su je su yanka saniya saboda za a tada wani mutum da ya mutu me alakar eh, saniya da kuma mutum me alakar rai na dan adam da kuma saniya da sai an ce za a ce sai an yanka saniya kafin a tada ran wani kun gane wato wannan mamakin shi ya ɗebe su suka yi irin wannan tambaya na ta'annuci ga annabi Musa wanda bai dace a ce sun yi jinkiri ba bisa bin umarninsa kuma irin wannan tambaya babu laifi a kansa musamman ga mutumin da yake bakauye kana samunsa da wasu irin ɗabi'u na rashin hankali yana iya faɗin kalma wadda shi a ganinsa kalman nan babu laifi a kanta amma kai da yake wayayye ne kana ganin wannan kalma da ya faɗa fa kalma ce mai nauyi da fatan kun gane in ka tafi ƙauye za ka samu mutanen ƙauye suna da wasu ɗabi'u su a ganinsu suna daidai kai kuma kana ganin kai waɗannan mutane ci suke fa to abin da ya kuke kenan tsakanin annabi Musa da banu Isra'il yace ku je ku yanka saniya sai suka ce a ah, izgili kake da mu wato kalmar da suka faɗa a irin ƙauyancin su daidai ne kun gane amma kuma shi ga annabi Musa a matsayinsa na annabin Allah ya zama mabiyinsa ya faɗa mar wannan kalma kun ga sabani ne ko don haka laifi ne a in ka koma ga irin rayuwarsu ba wani laifi ne ba saboda mutane ne ƙauyawa kuma bare waɗanda aka san su da yawan sabawa annabawan Allah misalin da malamai suke bayarwa akan wannan shine hadisin da ya taho a sahihu muslim a mujallar na farko shafi na 120 yana cikin almishkat hadisi na 5582 hadisin yana sahihul jami hadisi na 1557 yana sifatul janna littafin ibn abid duniya hadisi na 32 hadisin Abdullahi bin mas'ud wannan tafsiri yadda kuka ji mun yi shi mun gabatar da shi a bara amma ya zama dole mu sake maimaita shi domin inda muka kwana baran bai dace ba bai yiwuwa mu fara tafsiri daga inda za muka kwana sannan a samu kyakkyawan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud ya ce inna akhira man yadkhulu jannata mutum na karshe da zai shiga aljanna a ranar tashin kiyama Allah shi sa ba ni bane mutum na hmm? wani ya ce Allah ya sa shi ne ya dai shiga ko mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna idan aka ce mutumin ƙarshe da zai shiga aljanna ana nufin mutum na ƙarshe da zai fito daga wuta kenan wanda daga shi babu kuma sauran mutumin da zai fita daga wuta duk wanda ya saura a wuta har abada mazauninsa kenan mutumin da zai shiga aljanna na ƙarshe shine mutum na ƙarshe da zai fito daga wuta kun ga kenan shine ta ƙadari na ƙarshe makura wanda daga kansa babu sauran fasiki musulmi ne ya tafi wuta kowa ya tafi aljanna shine na ƙarshe kaga kenan shine wanda ya fi kowa kasawar aikin alheri ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la rajulun yamshi ala sirati mutum ne wanda idan an hau kan gadan sirati shine na ƙarshe da zai ketara dama shine na ƙarshe zai ketara don haka shine na ƙarshe wanda zai shiga aljanna fayan kabbu marratan in ya hau kan siradi kafarsa ta salube wani lokaci wuf zai fada sai ya cafe siradi da hannu guda fayamshi wa yamshi marratan yana tafiya wani lokaci wa ta'sufuhu naru marratan wani lokaci wuta ta kawo masa bara ya goce da ƙyar ya tsire ya kamo gadan kuma kun san kaifin siradi domin haka wani lokaci ya ja da ciki wani lokaci ya taka ɗin wani lokaci ya kwanta fa'iza jawaza sirata annabi ya ce lokacin da wannan mutum ya ƙetare sirati ya ƙetara ta ne jikinsa ko ina a jajjeme amma dai ya ƙetara ko a lokacin da ya gama wuce siradi sai ya ce tabarakallahu lazina jani minki albarka ya tabbata ga Allah da ya tsayar da ni daga gunki laqad a'atani Allahu azza wa jalla ma lam yu'ti ahadan min al-awwalin wal akhirin Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya min kyautan da bai yi wa na farko da na ƙarshe ba kuma gaskiya ne nan babu cikin mutanen farko da na ƙarshe wanda ya sha da ƙyar irinsa ko Allah ya min kyautan da bai yi wa mutanen farko da na ƙarshe ba ya dube ta da kyau ya ce cap ina ya arziki an dai wuce yana ta kallon wutan jahannama don bayi da ikon ya kau da kansa kallon aljanna ma sai da ikon Allah ka juya fuskar ka ka kalli aljanna shi ma kansa ni'ima ne bai yiwuwa sai da ikon Allah ya tsallake siradi yana kallonta dama da baya ya tsallake ta yana kallonta ya dade yana kallo sai ya ce ya rabbi ya ubangiji sarri wajhi anin nar ka kauda fuskana daga wuta mana tunda dai na ketara ta fa innahu qad qashabani rihuha warinta ya dame ni wa aharaqani zaka'uha sannan harshen ta ya babbaka ni ko ina a jikina ya kone dan ita jahannama tana da tsananin karni sannan kuma zafinta ba a kwatanta shi da wuta na duniya sai da ya ɗauki lokaci mai tsawo kafin nan Allah ya nufe shi da yin wannan addu'a to shine sai Allah ya ce masa hal asaita in af'alu zalika shin kana tamanin da a ce zan kauda fuskanka daga wuta an ta tsala gairar zalika ba za ka roke ni maka wani abu daban ba kuma kana ganin cewa wannan ita ce ka ita kadai sai ya ce lawa ka na rantse da buwayarka ganin ta take har yayi rantsuwa wannan ya gwada mutumin banza ne yana da saurin rantsuwa na rantse da buwayarka fa yuti masha Allahu min ahadin wa misaqin zai ba mu Allah alƙawura da yarjejeniya wallahi in kai kaza ba zan yi kaza ba wallahi da za ka shi dai damuwansa a kauda fuskarsa daga kallon jahannama kenan sarrafa Allahu wajhahu anin nari sai Allah ya kauda fuskarsa daga wuta dama da zaran ka da fuska daga wuta ina zaka kalla sai aljanna juyawa da zai yi sai ya ga aljanna ga ta can yana hange a'a fatur fa'ulahu shajara za tu zillin a ɗaga masa wata bishiya ga inuwa shi kuma ga inda yake nan duk ya dame shi ga wata bishiya can mai inuwa fa yanzu ilaiha yana kallanta to an daɗe sai ya zai roƙo sai ya tuna gashi kuma ya rantsuwa can sai ya ce kai gwanda dai a yi roƙon ko ai rabbi ya ubangiji ni ila hadhihi shajara ka kai ni mana gurin wancan bishiyan <laughs> fasta zillu fi zilliha in dan samu inuwanta kawai ina laifi faƙala sai Allah ya ce masa hal asaita an tas'ala ni gairahu kana tamanin da zan kai ka ba za ka roke ni wani abu ba hmm? la'alli in a ha ba mamaki in na baka sa'alta ni gairaha za ka roke ni wani abu kuma daban kamar yadda ka saba alkawari yanzu kai ka tabbata in na kai ka shikenan ba wata bukata kuma kafa ya kudu sai ce la wa izzatika na rantse da ka da ka. in dai aka kai ni inuwar wannan bishiya ne an gama komi ba ni da kuma sauran damuwa musifa ya kare a wutan jahannama irin wannan zafi in samu inuwa wa yu'ahiduhu Allah ya yas'alahu gairaha annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai ta Allah alkawari ba zai roke shi komi ba wa rabbuhu ya'zuruhu shi ko ubangijinsa yana karban hanzarinsa saboda Allah mai tausayi ne gabawa li'annahu ya rama la sabra lahu alaihi saboda Allah ya ga abin da shi ba zai iya hakuri kansa ba shi Allah ya sani shikenan fa yudinihi fi hasay min hasay ya matso da shi kusa da wannan bishiya fa yastazillu bi zillaha ya shiga inuwata ba kai ko ganuwar da ta zagaye aljanna ba fa itatuwan da suke bayan aljanna ne wa yashrabu min ma'iha ya ga ruwa a gindin wannan bishiya ya je ya sha sun turfa'u lahu shajaratun sai a ɗago masa wata bishiya can daga nesa ya hange ta hiya ahsanu min al'ula ta fi wannan ta farko kyau tu zillin wa samarin ita kam bayan inuwa ma ga 'ya'yan itatuwa na manya-manya alamar kuma za su yi daɗi shi ko wannan bishiya inuwar kawai ya samu sai ruwan da ya sha ba ma ɗan ice da ya ci ga wata can kuma an nuna masa tana da 'ya'yan itatuwa to fa ma sha Allahu an kusa annabi ya ce to zai da yi hakuri saboda ya riga ya yi rantsuwa ko karo biyu to zai yi hakuri amma hakurin ma gwargwadon yadda Allah ya nufi sun ya kula a can hakurin sai ya kare sai ya ce ay rabbi ya ubangiji qaddimni ila hadhihi shajara ka kaini ga waccan bishiya mana fa akuna fi zilliha in kasance a inuwanta wa akula min samariha in ci amfaninta sai nan da nan ya yi kokari ya shigar da sharaɗi ya ce la as'aluka gairaha ba zan roke ka wani abu ba daga wannan wannan shine kadai <laughs> kaga tun Allah bai magana ba ya katse ya kawo uzurin sa ce daga wannan dai kan ba roƙon ka wani abu sai Allah ya ce yabna adam ya kai dan adam alam tu'ahidni Allah tas'alani gairaha ashe baka yi mai alƙawari baka roƙon wani abu la'alli in uh, udnika ha tas'alani ghayraha ta yiwu in na sake kai ka kusa da ita ka roke ni wani abu sai ya ce la wa izzati ka na da buwayar ka bar roƙon ka komi ya yace kuma rantsuwansa zai tasiri wa yudnihi ha sai ya matsa da shi kusa da wannan bishiya har yanzu dai ba a shiga aljannan ba waje da ganuwar aljanna ne idan ya kai shi kusa da wannan bishiya ah, fa yamkuthu ma sha Allahu sai ya yi haƙuri gwargwada yadda Allah ya yi nufin zai yi haƙuri ga shi dai ya samu ni'imar da duk yake nema ana nan ana nan yana wannan gurin kuma sai ya sake hange wata bishiyar da tafi wannan kuma har yanzu ni'ima da 'ya'yan itatuwa sai ya sake roƙon Allah ai rabbi qaddimni ila hadhihi shajara fa akuna fi zillaha ya ubangiji ka kai ni ga wannan bishiya in kasance a inuwarta in sha ruwan da ke kasanta in ci ‘ya'yan itatuwanta amma in ka kai ni ga wannan bishiya in Allah ya nufa wannan shine bukata ta gare ka na ƙarshe ban sake roƙon komi an dai kawo wata sabuwar kalmar da babu da la as'aluka gairaha wa rabbuhu ya azurhu li annahu yara ma la sabara lahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta korai wannan labari yadda ya zo fa yudnihi minha manzon Allah ya ce sai Allah ya kai shi kusa da wannan bishiya fa'iza adnahu lokacin da aka kawo shi kusa da wannan bishiya ya zo kusa da ganuwar aljanna to a wannan lokaci kuma sami'a aswata ahli janna zai rika jin muryan yan aljanna iska na kawo wa kunnansa ana shagali a a a gashi kuma ya ce shikenan fayaskutu sai ya shiru a a can yana jin hayaniya ana shagali a ya yi shirun ya daɗe can sai Allah ya tambaye shi shi da kansa ya ce malaka la ta tsaliya ba kai roƙon ba wato da yake bai roƙon ba shine ma Allah ya ce mato yaya zuwa yanzu kuma ba a yi ba sai kola sai ya ce eh to rabbi ya ubangiji abin da yasa ban yi roƙo ba altuka sa'altuka nayi roƙon ne nayi roƙon ne hatta hayatuka har ma nake jin kunyan ka yanzu wa a ƙasamtu laka na maka rantsuwan na maka rantsuwan hattas ta hayaitu ka har ma kunyarka nake ji ce to amma da na dan samu kafa la akunu ashqa khalqika ya Allah kada in zama kuma ni ne mafi wato rashin rabo cikin halittanka rabbi ya ubangiji adkhilni aljanna ka shigar da ni aljannan nan mana <laughs> fa yaqulu sai Allah ya ce masa ai abdi ya kai na alam tu ahidni ashe ba kai mai alkawari ba Allah tas'alani gaira ba za ka roke ni wani abu ba sai Allah madaukaki ya ce ma yasri ni minka shin me zai wadace ka game da ni ma yurdi ka anni ai abdi to barin tambaye ka in ji Allah a yurdi ka an a ataituka ad-dunya wa mislaha shin kana son Uh, in baka duniya sannan in baka kuma kwatankwacin duniya wata riwaya aka ce a yurdika an utiyaka duniya wa mislaha zan saka a aljanna zaka yarda a ce rabon da ka samu a aljanna yana daidai da girman duniya da kuma ninkinta wato girman duniya biyu arzikin da yake duniyan nan kaf ya zama yana cikin aljannan ka ninki biyu hankalinka zai kwanta ka jifa ba arzikin da ba na duniyar gaba ɗayanta Allah ya tara ma duniya a ce ninki biyu za a baka shin hankalinka zai kwanta to da jin haka shi wannan da irin tunani nashi sai ya ce ma Allah a tasta bi yanzu kana ba'a ne da niya Allah ba'a kake min wa anta rabbul izza kuma kai ne mabuwayi kai ne ubangijin buwaya madaukaki sannan kake min izgili kake ba'a da ni kun ga maganar shi a gunsa ta man nauyi ko yana ganin kai ya za a yi haka ya faru a irin nasa tunani bai ganin yayi laifi wannan kalma da ya faɗa yanzu ba a kake min ya kai ubangiji kuma kai ne ubangiji kai ne wanda ka fi karfin komai ba abin da ya gagare ka amma kake min a in ji wannan mutumin shi yasa ya zama na ƙarshe a shiga aljanna bai iya magana ba ko a lokacin da annabi ya iso wannan gurin fabahika Ah, shi Abdullahi bin Abbas ah, bin Mas'ud da yake bada labarin shi kansa da ya iso wannan guri sai ya fashe da dariya hatta badat nawajiruhu sai da hakwarinsa suka bayyana sun makala yace ala tasaluni lima bahitu ba ku tambaya na don me nayi dariya sai almajiransa suka ce me yasa ka dariya yace nayi dariya ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ba mu labari da ya iso daidai wannan guri sai ya fashe da dariya shi kansa manzon Allah da ya faɗi wannan magana sai da yayi dariya Allah ya ce kai bawa na ka yarda in baka sakamakon ka na aljanna ya zama ninkin duniya biyu da ya tuna girman duniya ya ga a garinsu ma wato akwai waɗanda suka fi shi kuɗi ko a ce an baka duniyar gaba ita duniyar ma an ninka ta hmm? to sai yana ganin maganar ma ta fi karfin hankalinsa shine yake ganin ko anya ko Allah yana masa izgili ne wai yana ba'a da shi yana wasa da shi Shi ne faɗin wannan magana sai manzon Allah shi ma ya fashe da dariya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi dariya mu ma mun tambaye shi muka ci ya rasu rasulullah lima bahikta don me kai dariya kala sai ya ce li bahakir rabbi tabaraka wa ta'ala shi ma saboda dariyan Allah mai albarka da ɗaukaka lokacin da wannan mutum ya ce yanzu ba'a kake min ya Allah sai Allah ya fashe da dariya <laughs> kun ga wannan ya gwada muku cewa Allah madaukakin sarki yana dariya dariya tana cikin siffofinsa yaya dariyan nan take wannan kuma shi ya sani laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana Allah yayi yi dariya hina kala a lokacin da wannan mutum ya ce masa a bi yanzu izgili kake da ni a wata riwaya ya ce a bi kana izgili ne da ni wa anta rabbul izza gashi kana ubangiji wanda ya fi ƙarfin komai ba abin da ya gagare ka Abdullahi bin Mas'ud ya ce wa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ji manzon Allah haddisu bi hadal hadisi mirara ya ba da labarin wannan hadisi akai akai ba sau ɗaya ba kullama balaga hadal makan duk sa'ilin da annabi ya iso wannan guri min hadal hadis duk sa'ilin da annabi yake ba da labarin nan in ya iso daidai wannan gaba sai manzon Allah ya fashe da dariya in mun tambaye shi ku sai ya ce ai saboda Allah maɗaukaki ya yi dariya a lokacin da wannan bawa nasa ya masa wannan tambaya shine sai Allah ya ce masa la astahzi'u bika ni bana izgili da kai Allah ya bashi amsa bana izgili da kai wato ba ba'a nake maka babba wasa nake gaya maka ba walakin ni alama sha'u qadir sai dai ni ina gaya maka ne don ni mai iya abin da yi nufi ne saboda haka in ka ce min kana buƙatar aljannarka ya zama girmanta daidai girman duniya sau biyu to zan baka saboda bai gagare ni ba kun ga Allah ya ba shi amsa kuma Allah bai yi fushi ba saboda mutumin ya yi magana ne da irin hankalinsa ko domin haka ba ƙauye in ya yi magana irin ta ƙauyawa akan ɗauki wannan a matsayin hanzari ko a saurara masa Yace ba izgili nake maka ba abinda duk na yi nufi zan iya baka kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yadkhulul jannata sai wannan mutum ya shiga aljanna fa idza dakhala aljannata a lokacin da ya shiga aljanna ya duba dama ya duba hagu sama da ƙasa ya tuna irin gurbin da ya samu a wutan jahannama inda a ce bai shiga aljannan ba da komar da zai koma kenan misali kala sai ya ce hazali yanzu wannan duka sakamakon nawa ne yanzu wannan gida duka nawa ne fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa kware aljannan nan duka ta kace tamanna kama yi tunani kai ka suranta me kake ganin babu shi a aljannan nan duk abin da yazo tunanin ka za a baka kai buri fa ya tamanna sai ya tsaya a gurin ya dinga buri to ina ma a ce akwai kaza sai a sa ina ma akwai kaza sai a sa ina ma a ce akwai kaza sai a sa ya dade yayi shuru bai ma tuna komai ba wai zakirahu Allah sai Allah ya ce ah ka manta akwai marsanji hmm? ce salmin kaza wa kaza baka ta gefen motoci ba hatta idan qata bihi amani sai da buri gaba ɗaya yanke masa ba sauran abin da yake tunaninsa wanda babu shi a gidan aljanna sai Allah ya ce ka gama <laughs> ya ce an gama sai Allah ya ce to huwa laka duk abin da kai burin a same shi a gidan aljannan nan za a baka sannan baya ga haka wa asharatu amsalihi zan ninka aljannan ninki goma a maimakon ninki biyu da na ce maka da kun ga mutumin ƙarshe da zai shiga aljanna sakamakonsa aljannar da zai samu darajanta ya fi duniyan nan sau goma ku lura da kyau ba ya fi ƙauyenku ko garinku ba ya fi duniyan nan sau goma mutum na ƙarshe wanda zai samu sakamako aljanna wanda daga shi babu wanda ya samu sakamako mafi ƙanƙanta a lokacin da Allah ya faɗa masa haka shi kenan kuma shi ya tabbata yanzu ya huta fa yadkhulu alaihi ta sai ga matansa guda biyu na aljanna sun shigo min alhuril ain fa sai su ce ka a a maraba alhamdulillahi allazi kala na. Kodiya ta tabbata ga Allah da ya raya mana kai ai muna ta fatan ka tsallake siradin nan wa ahayana laka mun gode ma Allah da ya raya mana kai ya raya mu gare ka fa yaqulu sai ya ce a yanzu wannan duk shagalin nawa ne sai ya ce ma utiya ahadun misla ma utitu lalle dai na tabbata ba wanda aka bashi irin abin da aka bani ali mutum fa na karshe bai san mutuni muna can ba <laughs> wadda wata riwaya a lokacin da ya yi ya hangi aljanna ya yi fatan ina ma ya shiga aljanna sai Allah ya ce masa to yanzu je ka shiga aljanna lokacin da ya taho zai shiga aljanna sai tunani ya zo masa yanzu inda zai shiga aljanna na ya samu ta ci kafa sai ya juyo ya ce ma Allah to yanzu ya ubangiji waje hamal mal'ani fa gaskiya ma na leka na samu an cika ko ina ba gurbin da ya saura ka san ko Allah mai hakuri ne ko ana je ka aljanna kana cewa wai ta cika yanzu ko a gefen hanya ba za ka zauna ba fa ya kulu sai Allah ya ce masa iz hafad kulil janna ka je ka shiga aljanna karka damu za ka samu naka gurbe. Allah shi sa mu gani don haka ya sa malamai ke cewa wannan kalma da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa a tattafizuna huzuwa shin izgili kake riko da mu ba laifi ne mai yawa ba duk da shi ke ta'annuti ne gare shi shi kuma annabi Musa sai ya ba su amsa ya ce musu a'udhu billahi an akuna min jahilin ina neman tsarin Allah kada in kasance cikin mutane jahilai wannan amsa da annabi Musa ya ba su wato martani ne gare su cewa shi annabi Musa ba mutum ne irin su ba bai kama da su ba su ne waɗanda sukan yi izgile sukan yi ba'a shi annabin Allah baya ba'a baya izgile don haka aiki ne na jahilai shi yasa ya ce a uzu billahi an akuna min jahil kamar yana musu martani da kuke tunanin ni zan iya muku izgili ba aiki na bane izgilanci izgilanci siffa ce wato siffa ne na jahilai ah, kuma hali ne na mutumin da ya jahilci girman Allah dan duk wanda ya san girman Allah ba zai yi izgili ba ba zai yi ba'a ko ya zan yana ah, wasa da tunanin wani mutum ba sannan kuma wanda har zai yi izgili ga muminai kaga ya tabbata jahili an taho ne gare shi aka ce masa ga rikicin da ya auku tsakaninmu an samu gawa a gindin ganuwa an rasa waye kashe wannan mutumi don haka muke son ka roƙan mana Allah ya tona asirin wanda ya wannan kisa sai ya ce ku je ku yanka saniya yanzu a kawo maka irin wannan ƙara ba ma annabin Allah ba ko alƙali ne a wannan lokaci ya yi wasa da a kawo masa da kawo irin wannan ƙara na kisan kai sai kuma ya jefa almara wasa nan take kaga yana gwada cewa wanda zai yi ba'a ko ya yi izgili ga masu imani wannan mutumin jahili ne shi yasa annabi Musa yake cewa ina neman tsarin Allah in zan cikin jahilai don abin da kuke alakanta ni da shi aiki ne na jahilci wanda za a kawo masa ƙara muhimmi irin wannan sannan ya ɗauki wasa a kai kaga jahilci ne to ina neman tsarin Allah akan irin wannan sifa sannan malamai suka ce kuma yana ɗaukan fassaran minal jahili na bil jawabi ina neman tsarin Allah kada in zan cikin waɗanda suka jahilci amsar tambayar da kuka yi min bare har in kirkiro wata ƙarya da zan jingina ta ga Allah kun kawo damuwar ku gabana eh, ina neman tsarin Allah a ce na iya kirkiro ƙarya na jingina wa Allah cewa zai iya tada wannan mutumin alhali kuma Allah ba zai tada shi ba domin haka anan muna da darasi muhimmi wato darasin shine yana daga ɗabi'ar banu Isra'il suna ƙoƙarin tunzura annabi Musa imma da gangan imma a hali na kuskure sannan kuma shi annabi Musa Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi wato da yin haƙuri sannan da gaggawan komawa ga Allah wanda siffan mutanen kwarai kenan ba ma shi kadai ba duk annabawan Allah haka nan suke da zaran su ya tashi nan take suke neman tsarin Allah suke komawa ga Allah tabaraka wata'ala alal misali kamar annabi Nuhu in kun tuna a suratu Hudu lokacin da aka yi ruwan tufana mutane suna ta halaka wanda cikin su akwai ɗansa wanada Nuhu rabbahu lokacin nan annabi Nuhu ya kira dansa. ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين a wannan lokaci da aka yi ruwan tsofana أن نبي نوه بايا baya cikin وأن wannan lokaci أن نبي نوه يهان ɗansa ya kira shi wa nada ah, abin nan kai annabi Nuhu ya kira ubangijinsa bayan ya tabbata ɗansa fa ya halaka ya ce inna bi min ahali ya ubangiji lallai ɗana daga cikin gidana daga cikin iyalina gashi a wannan ruwa ina tambani fa ya halaka wa inna wa'adaka alhaqu kuma alƙawarinka gaskiya ne cewa zaka tsirar da masu imani wa anta ahkamul hakimin kuma da zaka halaka ɗana ɗin nan bani tuhumar ka da cewa kai laifi kai ne mafi wato kiyaye hukunci daga masu hukunci wato kai ne mafi adalci duk abin da ka hukunta babu cuta a ciki har da zaka halaka ɗan nan nawa bana tuhumar ka da cewa ka cuce ni Ah, na tabbata akwai hikima cikin wannan sannan kuma alkawarin da kai mana gaskiya ne cewa zaka tsayar da masu imani ne ko a karfin tunani na ɗana yana cikin iyalai iyalaina tunda an ce za a tsayar da iyalai na wato kuskuren shi ne shi yayi tunanin iyalansa da aka ce za a tsayar din nan gidansa ne alhali ana nufin masu imani ne don haka wanda ba shi da imani cikin iyalansa bai shiga alkawarin Allah ba me Allah ya ce masa قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال سيشي يا نوه إنه ليس من أهلك وأن يا ربايا تكين إيالنك وأن دناء القول زن سيرد يا لنك دناء القول زن سيرد دسو ما سو إيماني ne a ko a gidanka ne in an samu kafiri ba iyalinka ba ne bai ɗauki halinka ba ko innahu amalun Gairu salih wannan addu'a da kai ba aikin kwarai bane ba shi da kyau fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilmun kada ka roke ni abinda baka da ilimi a kansa wato bi aqibatihi abinda baka san yadda karshen sa zai kan zama ba kar ka roke ni akai inni a'izuka ina maka wa'azi an takuna wato kamilan ina maka wa'azi ka zama kamalalle abin nan laminal jahili na karkazan cikin jahilai قال سيتي ربي إني أعوذ بك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال لن تأتي سيئا النبي نوح يا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما, أن أسألك ما ليس لي به علم ya Allah ina neman tsarin ka kada nan gaba in roke ka abinda ba ni da masaniya a kansa ban san yadda ba sai za ta kasance ba kuma yanzu ma na yi laifi wa illa taghfir li matakar baka gafarta min kuskure da yi ba wa tarhamni kuma matakar baka yi min jin kai ba akun min alkhasirin zan kasance cikin masu hasara a kun ga wannan ɗabi'a ce ta annabawan Allah da'iman duk sa'ilin da hankalinsu ya tashi to suna ƙoƙarin kai mafaka wajen Allah nan take shi yasa annabi Musa lokacin da suka faɗi wannan magana ya nemi tsarin Allah mutanen kirki idan hankalinsu ya tashi Allah suke tunawa yanzu kaga in mutumin banza ne aka ce mar anya kai kana ga haka zai face oh yanzu ni ne kake mama sa yana wani ku to su annabawa da zarar su ya tashi sai su kai su kai abin nan wato nan da nan su kai mafakar su ga Allah tabaraka wa ta'ala kalmar da za ta fito bakin su kalma ce ta neman tsari ba za ka samu kalma mummuna ta fito daga mutanen kwarai ba kuma ba wai annabi nuhu ko annabi musa kadai ba hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jagoran mu haka nan allah ya umarce shi a suratul a'raf khuzil afwa خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين kun ga Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khuzil afwa ka rika yafewa Allah shi samu iya ka rika yafewa saboda mutane halinsu ba ɗaya ba wani yana da hankali wani kuma yana da bauta to haka nan mabiyanka za a samu cikinsu akwai masu hankali cikinsu akwai marasa hankali to duk abin da aka yi ma sai ka yafi wa amur bil urfi kuma ka rika umarni da abu mai kyau wa a'rid anil jahilina ka rika kau da kai ga jahilai idan mutum ya same ka da jahilci to ka kau da kai gare shi kai hakuri kenan kuma da a ce jahili zai taho ya maka wani aiki na jahilci wanda zai tada hankalinka wa in ma yan zagan naka mina shaitani na zuwa. in ma yan zagan naka minan shaitani na zuwa fasta'iz billah. Haka. alim. Ya ce wa in ma yan zagan naka mina shaitani na zuwa hakan da za a ce za a samu wata fisga daga shaitan. a dalilin wata kalma da ta fito daga bakin jama'anka wani mutum ya gaya maka wata magana shaitan ya yi amfani da wannan magana ya sa maka fisga a zuciya hankalinka ya tashi to nan take da ka ji hankalinka ya tashi din nan kalmar da za ta fito bakinka fasta is ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim lalle shi Allah mai ji ne kalmar da take fita bakinka alimun masani ne da halin da kake ciki saboda haka Allah ya san damuwarka ya ji kalmar da ta fita bakinka nan take sai Allah ya matsari mutum nawa ne a wannan zamani da wani abun mamaki ya auku kalmar ashar take fita bakinsa dan musulmi abin mamaki ya auku maimakon ya yi kabbara ko ya yi tasbihi ko ya yi isti'aza ya nemi tsarin Allah misali sai ka ji kalmar ashar ta fito daga bakinsa ba ma musulmi ba ma wannan ba ai da sauki ina musulmin da za a ce wani abun mamaki ya auku sai ya ce Jesus musulmi ne kalma ta hito bakinsa kalma irin ta kafirai lokacin da wani abin mamaki ya auku nan take sai ya ce jesus kaga wannan ya gwada maka rayuwarsa baki ɗaya ba ta musulmai ba ce ta mabiya jesus ne da fatan kun gane Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan alladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun innal ladina taqaw ai su waɗanda ke kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani mai kewayawa na shaytan ya shafe su tadhakkaru nan da nan sai su tuna umarnin Allah fa hum mubsiruna sai kaga gashi suna gani kun ga ashe mutumin da baya rike zikirin Allah wannan mutumin yana makancewa don haka yasa wani idan hankalinsa ya tashi sai ka sai ka ganshi halitta sama ta canza gaba ɗaya kamar ba mutumin da ka sani ba sai ya baka tsoro saboda a wannan lokaci basirarsa ta bace Allah madaukaki ya ce masu kiyaye dokokin Allah da zaran shaidan ya dan kusance su da tada hankali to zuciyarsu tana komawa ga zikiri wannan zikirin shi ke tsare sheɗan bare har ya samu cin riba a kansu don haka nan za ka ga suna cikin hayyacinsu ko mai rikicewan al'amari ba su gigice ba ba su kiɗime ba Allah ya ce wa ikhwanuhum وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم wa يقصرون amma أما uwansu أنسوا شيطانوها a lokacin da hankalinsu ya tashi ba sa tuna Allah ya na fil gayi shaidanun ke daɗa miƙar da su a cikin halaka domin hankalinka ya tashi da hankalinka ya tashi kalmar da ta fito bakinka sai ta zama kalma ta shaidanci kaga an daɗa ci gaba da kaucewa ko sai Allah ya ce to waɗannan in sun yi nisa sun mala'iku saruna ba a iya tankwasa su Allah shi kare mu ashe kaga mutum lokacin da hankalinsa ya tashi kalmar da za ta fita bakinsa ta zama kalma na zikirin Allah to wannan mutumin ya sama wa kansa wata garkuwa mai ƙarfi wanda Allah zai masa tsari game da aukuwa cikin halaka zai yi wuya wannan mutumin ya halaka domin da zaran kalmar zikiri na fita bakinka ya gwada cewa kana tare da Allah a da yaushe Allah shi samu gane wannan ba shi kadai bane ya zo a wurare da yawa a suratu a Qur'ani kamar suratu Fussilat kamar suratu Ala Imran Allah yana umurtar mu duk sa'ilin da hankalinmu ya tashi mu yi kokari mu ga cewa kalmomin da suke fita bakin mu kalmomi ne na zikirin Allah wannan shine babban darasi da zamu samu game da kissar Annabi Musa alaihi salam zamu dakata haka sai Allah ya kai mu gobe sai mu karanta kuma aya ta gaba Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure da ya auku kamar yadda na gaya muku duk tambayar da mutum yake da ita ya rubuta in ya rubuta insha Allah ta'ala za a karanta kuma za a shi amsa باتي ɓaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله يساك ومالا الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukata neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin hausa turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi